sunana major general yushau mahmud abubakar ni ne kwamandan sojojin da suke nan maiduguri a uh, operation lafiya dole eh, na shiyan borno adamawa yobe bauchi uh, da gombe ah. wato shiyar uh, arewa masu gabas gaba daya don kare kayan dan bayani game da nasarori da kuka samu game da wannan yaki da kuke da yan ta'adda ko za ka yi mana dan takaitaccen jawabi cikin harshen hausa alhamdulillah mun samu nasarori da yawa nasarorin nan da yawa kuma sun auku ne ga taimakon ubangiji da kuma abubuwan yaki da muke samu a kullum sojoji yanzu sun suna da kwazo sosai sun yadda cewa wannan yakin namu ne dole mu yi duk abin da ya kamata mu kakkaɓo nan 'yan ta'adda saboda mutane su koma muhallansu kuma yadda ka lura ka gani allah yana ba mu nasara kamar a yanzu haka yadda nake maka magana jiya allah ya sa mun kama garin banki misalin karfe biyar na yamma banki yana hannun yau da safen nan mun samu 'yan boko haram fiye da 200 da suka saranda suka ba da kansu to yannan ya nuna kokarin da muke yi da hazakan sojojinmu da kuma taimakon da jama'a suke bamu saboda bamu labarai masu inganci wanda suke taimakon mu a wannan yaki garin bankin ya tsare a hannun waɗannan mahara wadda kuma yana ɗaya daga cikin kan iyaka gari ne kuma mai abin wadda yake da tattalin arzikin ƙasa kwarai da gaske kamar ya ku samu nasara kuma ya ku ji lokacin da ku kwato wannan gari kamar yadda na gaya maka za ka iya haɗa banki da gambarun gala saboda garuruwa ne guda biyu wanda suke da tattalin arziki sosai wanda mutane suke harkansu na kasuwanci da sauransu amma ina so in tunatar da kai cewa ai ka san muna da runduna a bama to runduna da take bama mun duba bukatunsu ga bukatunsu na kayan yaƙi da sauransu an taimaka musu daidai gwargwado tun da aka musu wannan taimako gaskiya suka hazaƙa sosai a yawanci abin da yake dan wahalar da mu yawanci saboda wa'annan ba ma da suke danawa a hanyoyi to amma saboda kowayensu 'yan makamai da muka samu da sauransu a kowayensu kuma 'yan dabaru da muka ɗauka da aka zuwa banki bai mana wani wahala ba rabin banki kamarun ne rabi najeriya ne to akwai haɗin kai tsakaninmu da sojojin kamarun kamar yadda muke da haɗin kai tsakaninmu da sojojin chadi da nijar da benin republic kame ne a wannan garin banki lokaci da kwato garin banki daga hannun waɗannan mahara akwai wanda ana gaya maka mun kama wajen mutane 200 wanda suka ba da kansu oh, suka yi ba da kansu kuma yanzu yadda nake maka magana ka san ka san cewa abin da muke yanzu shine muna bi daki da daki cikin garin mu tabbatar abubuwan da za mu samu akan makamai motoci kamar yadda na gaya maka yau da safe ne nan bai fi awa guda ba da muka sami wannan labari an kawo mana cewa mutane 200 sun ba da kansu to na tabbata kafin ranar tafadi zan iya gaya maka muhimman mutanen da aka kama da wanda aka kashe lokacin da ake wannan yaƙi na banki wanda aka kama mata ne ko maza ne ko kuma duka garwai suke ɗari biyu na haɗe suke mata da maza idan mayakanmu suka shiga gari suka kama gari akwai yawancin lokuta za ka ga akwai wanda suke cikin garin an tilasta su ne akwai mayakan boko haram da suka zo suka kama wayannan garuruwa bayan sun kama wayannan garuruwa sukan tilasta wasunsu zama cewa sun bi da su to idan muka kama gari wadda suke cikin ainihin ƙungiyar boko haram saboda ko yunwa ko saboda an tilasta su ne ko saboda wayansu matsaloli sukan ba da kai yawanci shugabanninsu kuma wayansu yawanci za ga cewa da ƙyar suke ba da kai sai dai a kashe su lokacin wannan yaƙi ko su gudu ko kuma a kame su to abin da muke shine idan aka kama wayannan mutane mukan dawo da su baya saboda sojojinmu mu ci gaba abin da ya kamata ci gaba da yakin su muna fata 'yan najeriya za su ji wannan shawara wayannan kungiyoyi za su ji wayannan shawara kungiyoyinmu na addini na kristoci da musulmi za su ji wannan shawara 'yan kasuwa za su ji wannan shawara su yi amfani da shi idan suka yi amfani da shi allah zai taimaka mana kuma wannan abubuwan da muke gani insha allah allah zai kawo ƙarshen shi